Bismillahir Rahmanir Rahim. Mage, kashi na hamsin da bakwai. Najiba ta ce, Aida, gobe in sha Allah ku fito da wuri fa. Yanzu sa'an ta zara sun je su ga yadda aka yi wajen. Ni ban je ba in sha Allahu sai gobe. Ina so ku fito da wuri ku yi dukkan gyare-gyaren da ya dace kafin na fito domin na tabbata wajen nan namun sai ya cika ko don masu son ganin kwakwaf. Da sauri Aida ta amsa cike da ladabi kafin su kashe wayar. Ita ma ta shiga kiran ma'aikatansu tana shaida musu saƙon mai gidansu, inda suka cika da farin cikin tashin aikinsu. Kai da fata ga mai gidansu a gefe ga su a fada. Sukan soyin da abin zai kasance ne, sun tabbata ci gaba ne. Isasshen bacci ta samu a lokacin da 'yan uwanta suka yada zango a salon ɗinta. Sosai wajen ya mugun tsaruwa ya burge su. Haka suke yi wa wajen bidiyo cike da mamakin irin tarin tsarin ginin da aka yi a ɗan ƙanƙanin lokaci. Aka shaƙe shi da kaya cikin sauri. Kaya dai ga su An zuba sai fatan samun ribar su da farin ciki da farin ciki suka yada zango don yi wa Umar Kulsum gyara tsakaninsu har sai da kusan yamma sannan suka farfito suka yi wa masu tsaron kofar sallama domin kuwa wannan karan ba ma dogarai ami ta suka a kofar shagon na jiba ba haka kawai tsoron dora dogaran take don haka ta tura takarda wajen kwamishina 'yan sanda aka turo mata mutum biyu ginannu ta ware musu mota ɗaya da dukkan abin da za su buƙata Hakan ya sa su kansu farin cikin wannan aiki domin kuwa ci gaba ne suka samu mai girma. Bidiyon kawai take ta kallo tana karawa sai wani zumuɗin zuwa ta gani ya shiga zuciyarta. Wata iriyar ƙaunar iyayenta ta ƙara shiga cikin zuciyarta. Hakan ya sa cike da farin ciki ta duka har ƙasa, ta shiga koro masa addu'o'in gamawa da duniya lafiya da dukiya mai albarka. Da farin ciki Ami ta miƙar da ita, ta ce na ji ba fa mu muka yi abin nan ba, wannan ɗin da kike gani daga mijinki ne, domin da na kai masa maganar ne ya samu mai zane ya zana yanayin gidan, ya zuba ma'aikata sannan ya zuba kuɗin kayan da za a zuba a cikin. Sai ta ji abin wani baƙo a wajenta, amma kuma farin cikin da take da ciki ya hana mata jin abin sosai ɗin nan, sai kawai suka ci gaba da farin cikin su. Ita kanta Ummu ta sha mamakin wajen, lalle an danƙare dukiya babu laifi, sai addu'a da fatan amora Zama suka suna hirar su domin yamma ne. Hanyoyin da ke jere su uku ne aka shiga ƙoƙarin buɗe ɗaya da kis. hakan ya saka su kaɗan dakata don ganin kowaye sai dai ba dukansu ba a hankali ta fara leƙo kanta kafin ta sanyo kafar ta murya ta ƙasa ƙasa ta yi sallama tana ƙarewa mutanen kallo dukan alamu sun nuna a tsorace take da shigowa wajen hakan ya sa take ta raɓe-raɓe har idanuwan da suka sauka kan Najiba da ta ɗago dubanta daga kan wayarta tana amsawa mutane maganar su ta sauke a kanta da sauri Najiya ta sadda kanta haka kuma da ɗan sauri ta ƙarasa wajen su ta duka har ƙasa har ta da muryarta ma na ɗan rawa ta shiga gaishe su ta hanyar faɗin farka da safiya mama umma ce ta saki murmushi ta miƙa hannunta ta kama na nadiya da kulawa ta ce ki ƙaraso daga nan gibiya farka da yammaci baki ɗaya ta kasa samun natsuwa ko sakewa duk tsoro ne bayyane ƙarara a fuskarta yau tun da safe take shan gumarzu da kanta kanshin za ta zo ne ko kar ta zo gashi dai ba 'yan rakiya ita ɗaya za ta zo a yanzu da maman Najiba ta kama hannunta sai ta ƙara jin tsoro ita ba tsoron su take yi gaskiya Dosanuwa ta kanta ƙasa ta shiga gaisar da su ɗaya bayan ɗaya. Ga mamakin da sai suka rinka amsa ta da kulawa. Har tambayar ta Ummu ke yaya bakunta? Fatan komai lafiya, ba ta da wata matsala. Ajiyar zuciya ta sauke da jin sanyi-sanyi a ranta. Don kuwa sai da antinta ta rako ta har kofar ta. Ta turo ta kafin ta iya shigowa domin zuwan ta uku. A sai da ta sha ta stop dariya. Tsabar rikicewar da ta yi. Don kawai ta saka ta saka tsoro da tunanin idan ta yarda ta zo to za su haɗu ne su yi mata yi mata tijara da jina-jina. Baki ɗansa sun amsa ta, hakan ya sanya a hankali ta ɗago dubanta don satar kallon Najiba. Sai daga banta ya kuma tsinkewa ya faɗi. Da sauri ta sadda kanta ƙasa ta riƙe hannunta da ɗayan hannun nata, tana fatan Allah ya fitar da ita lafiya. Ga ta dai zaune ita ce farar mace kaf a wajen nan, amma baki ɗaya da ta sauke dubanta kan Najiba sai ta ji ta muzanta. Munan kanta ta rinka gani a bayyane Irin yadda ba ta ƙara zama ne ya bata mamaki. A gaskiya ta ƙara zama wata iriyar babbar yarinya. Gashi dai ba kwalliya ko is a fuskarta, sannan suturar jikinta doguwar sakakkiyar riga ce irin tashan shan iska. Kanta ko a kwance yake ba kitso sai sai ta sumbala da ta soka a ciki. Da alama tana shirin gyaran kan ne. Tarin gashin kan nan nata sai yayi uwa tukunya a saman kan nan nata. Hakan ya sanya gaban goshin ya kuma yin lub-lub. abin da ya kara kayar mata da gaba ido huɗun da suka yi irin kallon da Najiba ke banta da shi ba za ta iya fassara ko me ke cikin zuciyarta game da ita ba kamar me yi mata kallon ta bata mamaki ko macuciya ko za ta haɗu da ita hakan ya sa ta rinƙa jin fitsari na mintsinar mata mara a hankali ta kara rage tsayinta bayan ta ɗan miƙe ta yi masa sallama da da muka Ammi ta yi wasu su Ummu magana cewar su yi mata rakiya. Ai da ido Najiba ta bi su har suka ɓace wa ganinta. suka shige lukun da zai sada ta da ɓangarenta. Bakin da ta taɓe a hankali ta miƙe tana mai jan ta suɓalarta daga kanta, tana kwance ɗaurin da ta yi wa gashinta, ta nufi cikin ɗakin su. Duk da kallo suka bi ta sannan a bayyane, Ami ta saki murmushin da ita kaɗai ta san ko na meye. Zara ko ta miƙe, ta bi bayanta don tana son ta kama mata su gama haɗa abin da za su tafi da shi gidanta. Bayan sallar isha, gimbiyar garin Agadar sai zaune da waya ƙage a kunnenta, tana sauraron kalaman kamilin mijinta. a sanye yake maganar sai dai abin da ke neman kashe ta shine irin kashedin da ya da irin alwashin da ya ci a kanta Ba ta gama farfadowa ba ya dora da faɗan ban san yaushe zaki yi hankali ba abin da na sani shine ni ba tsohon banza ba ne. na zuba maki ido na zata zaki tunani sai na ga kin kara bani mamaki a karo na babu adadi a lokacin da kika tare a gidan surukinki da sunan kina jinya shan ina iyayensa ina ƴan uwansa ko ba su ko ba su shi kansa bai isa kula da matarsa ba ki sani Na san me ke damun ku ku duka daga ke har zinariya idan ba ku farka ba zan saka muku hukunci mai tsananin da zai firgita ku da duk wani mai kaunar ku idan a gobe baki biyo jirgin da zai fito daga garin Niyami yayo da makara daga nan yayo Agadas ba komai na iya faruwa da mulkin ki ina idan na ce maki komai ina nufin komai fa kiti ya kashe kiran da ya saka ta zabura har hannayenta na rawa tana kallon sikirin ɗin tamfatsetsiyar wayarta ta kasa yarda cewar shine yau ita ce mai martaba yi wa magana a haka ita ce yi wa faɗa a haka sosai ta ya ɗauki hayaƙi ta cika ta batse ina ai dole ta je ta gansa ma gashi ga ita ya maimaita mata maganin nan za ta je kuwa ko danta ta gani da idanuwanta abin da ke shirin samunta ita kanta me hakan ke nufi shin yarinyar nan bayan yarta bayan yarta har ita sun gama da ita ko mene da sauri ta miƙe ta yi ɗakin zinariya da ke kwance har ta fara bacci bayan ko sallar isha ma ta yi ba wai ta gaji Don kawai an mata wankin kafa ba ma ita ta yi da kanta ba ganin tana bacci ne ya saka ta fitowa ta shiga kiran nan babbar yayarta babbar yarta ina ba zai yi ba wallahi ba ba a yi sa ba tarin gajiyar da ya dawo da ita a yau ta hana masa tunanin komai yana gama dukkan abin da ya zame masa jiki ya gama waya da lauyan da ya ɗora kan binciken abubuwan da suka tsaye masa a rai domin shi dai ba lauya ba ne irin halin tsantsaman da ya shiga ya hana masa fita neman bayanan da kansa domin a yanzu fitarsa sai idan ta zama dole ne ya daina fitar daren da yake ya dakatar da harkar komai ya warware masa yana gamawa bayan ya gama nafilarsa sai kawai ya nemi waje ya kwanta don samun hutu sosai shari'ar da ya a yau ta caza masa kwakwalwa ya haɗu da mutane ne masu matuƙar taurin kai don kuwa duk yanda ya so a gama shari'ar cikin maslaha da juna sai da suka saka shi miƙewa da kansa ya kawo ƙur'anin da san baya son yawan saka shi a garinsa ya ajiye a gaban su kansu rantse domin mutum ne kwance ba ta yadda yake sai ba mutane da ido baya da shi ɗin shi ake so da gani sai gashi a yanzu komai sai a masa ga mata ga 'ya'ya rayuwa dai ta yi masa zafi sai hamdala kawai cikin faɗawa Allah da ake ne matarsa ta tashi tsakiyar dare dan ɗauro alwala sai ta ga babu ruwa ba baya zuwa niyyar ta zagaya baya don samun ruwan a butar maƙociyarta sai dai a nan ne ta dinga jin maganganunsa kan lalurar mijinta sosai aka yi rigima domin a bi kansa ya ja ya tsaya kan sai sun faɗi komai da idan ko ba haka ba Ƙur'ani ya ci su. Ajiyar zuciya ya shiga saukewa a hankali wanda ke nuni da ya samu ya bacci kenan. Asba ta gari Sultan. A yau ne ya kama ranar da iyayenta suka yi mata alƙawarin za ta koma bakin aikinta. Za ta je ta fara gabatar da aikin da ta fi ƙwarewa a shi, wato harkar salon. Shirya ta na mamaki domin ta sha wata rantsetsiyar shadda ne, doguwar riga. Sannan da kanta ta aminta ta ɗora alkyabbar nan dan ta san ba za a ba ta lafiya ba za a ta tafiya lafiya ta yi tafiyar ta haka ba ɗaurin da ya fi fitar da sirrin kanta ta kafa a saman kanta simple sai jarar gashinta da ke ɗan yawo a gadon bayanta wanda ta saka masa bibodi sannan sannan naɗewa yake a gadon bayan nata masha Allah takalmi ta kafa mai ɗan tsini sannan ta kafa ciki kafa ciki bayan ta saka safa suka yada zango a falo suna jiran yaya ɗa yabo su ƙarasa wajen sannan daga can su yi sallama da zahara'u wacce ta sha wani irin rantsatsen makeup ita ma sai ƙyalli take daidai da kalar fatar jikinta. Yana zuwa cikin shigarsa ta gezna ya gaisar da iyayensa sannan suka tashi ɗan ƙarasawa bayan sun yi masa addu'a. Cike da natsuwa suke tafiya hakan yasa duk hankali ya kansu. Duk inda suka zo sai an duk sai an duka an kawo masa gaisuwa sannan kowa so yake ya bambance wace ce wace ce amaryar sarkin sun a ciki amma a yau sun kasa bambancewa don irin kamar da 'ya'yan abi suke yi gashi sun saka alkyabba ne su dukkaninsu haka kuma tafiyar su cikin tsari take Yaya da yabi ne ya hango tarin takalma a kofar wajen hakan ya saka shi ɗan zaro idanuwansa ya ce ke najiba hala mutanen nan duk suna ciki cikin wajen nan ne najiba da ke sakin marmashin ganin irin yadda aka ƙawata wajen ta ce yaya suna ciki to amma bana ganin abubuwan hawan su fa Yada Yabo ya ce ai a kofar shigowa aka umarce su ajiyewa, akwai dogarai da ke baiwa abin hawan mutane tsaro, ke ma ya za a yi kowa ma ya shigo gidan nan da mota, sai ka ce wani karamin gida? Murmushi ta kuma yi. Lokaci ɗaya drone ɗin sulta. ya rinka yawo a wajen, duk su suka daga suka bi shi da kallo, haka kawai ta ji a jikinta kamar ana kallon su ne, sai dai ganin 'yan uwanta ba su damu ba, sai ita ma ba ta damun ba. Ƙarshe dai yayi ɗaya ba kasa shiga yi domin tun daga waje za ka gane fa yau sun haɗu, mata ne birjik a wajen babba da Baba da babarta. Ita kanta ta yi mamakin wasu fuskokin mutanen da ta gani a wajen nan, ba don komai ba sai don da yawansu irin nan irin nan san junansu su nan ne amma gaisuwa kawai ke haɗawa. Da yawansu irin suna yi wa mutum kallon sun fi ƙarfinsa nan ne, ciki kuwa har da matar ambassador da ta da guda lokaci ɗaya tana faɗin ga ta fata shigo, Allah ya yi mana maganinta, Allah mun gode maka, yanzu kam sai dai a je a karata da zinariya. Zinariya kuwa ta ci dubu sai ceto, za mu ga wa zai faɗi a wasan. Da mamaki Zara'u ke kallon ta ganin irin yadda wajen ya ba da kala daban-daban. A ranta ta farta to fa kar a ɗora daga inda aka tsaya fa. Najiba na marmashi, tana ƙara bankuwa da kallo. Masu tafe don taya murna ta gane haka, kuma masu son ganewa idanuwansu komai a bayyane yake, Da haka sai ta cire alkyabbar da ke kanta baki ɗaya ta idasa cirewa a jikinta hakan ya sa hadimarta da sauri ta amsa ta yi ɗakin da aka ware don hutunta. Ta killace ta fito tana rusunawa da tambayar ta inda za ta fara zaunawa don hutawa. Murmushi ta mata bata ce da ita komai ba. Ta shiga bin baƙinta ɗaya bayan ɗaya tana gaisawa da su ta nema su lale marhaba Bayan ta gama ta umarci su aida ne kan su kayan aiki a fara aikin. Amma aikin yau ba za a amshi kuɗin kowa ba. sai dai zuwa gobe. Ai wajen ya ida da rikicewa da murna da guɗar mata. Sai a lokacin ta ga Habu ɗan Daudu, sai da ta zaro ido don mamakin yaushe ya shigo. Idanuwan sai yi wa farfar ya tafa hannu ya ce, Ci ubansa ƙawata, ki lafiya mata a wajen mai da magaran. Ƙarya ne a tankawa uwar ɗaki na na ƙyale, ko a gaban dubu sai ne motsi sai dai a ɗinkin baki kin san wanda ya gama tsorata da maciji ko igiya ya gani firgita yake kin jijjiga matan gwamnoni kin tarwatsa zuciyar da kakkiyar macen da take